Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan binu Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abice tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin ta karshe a watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. da sanyin safiyar yau litinin sojojin tunisia sun hana shugaban majalisar dokokin kasar shiga cikin gidan majalisa sa'o'i bayan da shugaba kai sa'i ya sanar da koren firaministan kasar kana ya dakatar da majalisar dokokin tsawon kwanaki talatin yau litinin shugaban amurka joe biden yana amsar bakoncin firaministan iraki mustapha alhadimi a fadisa ta white house ganawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan makomar sojojin amurka a iraki kana babban likitan cututtuka masu yaɗo na amurka dr anthony fauci ya ce amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da inda ake samun kamuwa da covid-19 kanan labaran kenan. Yau aka shirya gabatar da kararrakin mutane biyu da gwamnatin tarayyar Najeriya ke tuhuma da laifuka da suka jibinci ta da kayar baya da bijirewa dokar kasa Nnamdi Kanu da kuma Sonda Egoha a kotunan Najeriya da kuma jamhuriyar Benin daki-daki. Da gwamnatocin kasashen ke tuhumar su bisa dalilai daban-daban. for the past eight days, Lord had among us, and only yesterday, over all the, over the social media. As I'm taking away from Abuja, and we can confirm his presence of the Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a gundumar Bani Bangu ta jihar Talabere a jamhuriyar Nijar aka kashe manoma goma sha hudu jiya Lahadi. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam na Yusuf Harande za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗumbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Da sanyin safiyar yau litinin sojojin Tunisia sun hana shugaban majalisar dokokin kasar shiga cikin gidan majalisar sa'o'i bayan da shugaba kai Sa'id ya sanar da koran firaminista kane ya dakatar da majalisar dokokin tsawon kwanaki talatin. Sa'id ya ce wannan mataki martani ne ga taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma lalacewar harkokin siyasa kano ya kara da cewa dokokin kasa ne suka bashi hurumin daukar wannan matakin rashid ganuci shine kakakin majalisar dokokin kuma shugaban jam'iyyar inada ya kira matakin na shugabar kasa da juyin mulki kana ya ce majalisa za ta ci gaba da aikinta wasu manyan jam'iyyu guda biyu a majalisar dokokin su ma sun kira matakin shugaban da juyin mulkin batun da shugaban kasan ya yi fatali da shi sanarwar sa'id ta janyo masu zanga-zanga a kan titunan babban birnin kasar tunis da ma wasu wurare domin yin murna kana masu adawa da su kuma sun irin nasu zanga-zanga a harabar majalisar dokokin yau litinin shugaban amurka joe biden yana amsar bakoncin firaministan iraki mustapha alkhadimi khadimi a fadarsa ta white house ganawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan makomar sojojin amurka a iraki amurka tana da kimanin sojoji 2,500 a iraki a matsayin wani bangaren aikin haɗin gwiwa a jagorancin amurkan a yaƙi da ƙungiyar is da aka fara tun cikin shekarar 2014 a cikin watan afrilu ne kasashen biyu suka amince a kan sauya alkiblar aikin sojojin amurka su mai da hankali wurin ba da horo da shawarwari na taimakawa rundunar tsaron iraki amma dai babu lokacin da aka kayyade na kammala sauya aikin iraki ta ayyana yin nasara akan mayakan isis a cikin shekarar 2017 sai dai duk da haka kungiyar tana ci gaba da kasancewa a yankin har ma ta kai hare-haren kunar bakin wake a wata kasuwa a iraki a makon da ya gabata suka kashe akalla mutane 30 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban likitan cututtuka masu yaduwa amurka dr anthony fauci ya ce amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da inda ake samun kamuwa da covid-19 da yake tattaunawa da shirin cnn na state of the union a jiya lahadi fauci ya ce kashi 50 cikin 100 na al'ummar kasar ba a musu rigakafi ba wannan babbar matsala ce kalaman na fauci na zuwa ne yayin da ake kara samun kamuwa da coronavirus dangane da yaduwar nau'in cutar ta delta da aka fara gano ta a india wadda ta mamaye yankin da mutane suka ki yin allurar rigakafin a jiya lahadi jama'an kiwon lafiya a china sun ce mutane 76 sun kamu da covid-19 birnin nanjin da ke gabashin kasar ta nahiyar asiya nan ne aka fi samun kamuwa da cutar da dama tun cikin watan janairu a cewar reuters a birnin bangkok masu zanga-zangan kin jinin gwamnati sun fuskanci 'yan sanda masu tarin yawa a jiya lahadi yayin da kasar thailand take kokarin dakile yaduwar covid-19 To an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda wata babbar kotun tarayya da ke da zama a birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Binta Yako ta dage sauraron shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar ifob mai rajin kafa kasar biafra zuwa ranar 21 ga watan oktoba na wannan shekarar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu halima abdulra'ub ta haɗa mana Mai shari'a Binta in ya Inyakode ta shigo cikin kotu ne da misalin karfe 11 da 'yan mintuna bayan zaman jiran a kawo mata labarin shigowar Kano a cikin ofis ɗinta. Sai dai hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS bata samu damar kawo Nnamdi Kano ba a bisa wasu dalilai. Shugaban haramtacciyar kungiyar IPOP ta bakin lauyansa Ifanyi Ajofo ya shigar da bukatun neman a maida shi gidan gyara hali da ke kuje daga ofishin DSS sai kuma a bashi damar likita sai ya zo duba lafiyarsa don ya samu cikakken kulawa. in this case, the SSL, give us access to our client. Because I complain about the way manner we see him. For the past eight days, we don't have about us. And only yesterday, we had a, all, us, over, all the over the social media. And I'm taken away from Abuja, and we can't confirm his present of health. So the doctors intervene and give directive to the detention authority that we should have access to him on specified dates within the week. So but that has been agreed, and we're going to see him anymore for now. Lauyoyin Kano sun gabatar da bukatun nasu ne da hujjoji 26 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999 wanda aka yi wa garan bawul sashi shida sai aikin sashi na shida da dai sauransu suka tanadar. Daga bisani mai shari'a binta Yako ta yi watsi da bukatar maida Kanu cibiyar gyara hali na kuje tana mai cewa za a ci gaba da tsare shi a ofishin DSS. binta nyako ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 21 ga watan Oktoba sakamakon gazawar DSS ta kawo Kanu kotu inda ta ba da wasu sharuɗoɗin cewa dole ne a duk lokacin da za a yi zaman sauraron shari'ar Kanu ya kasance a kotu. Lauyan ƙungiyar Ohanaeze Indigo mai kare muradin 'yan kabilar Igbo Enugu Ralph Mwazurike ya koka akan yadda ba su sa Nnamdi Kanu a ido ba tun bayan kama shi ba bisa ka'ida ba a kasar Kenya inda ya ce Nnamdi Kanu ba mai laifi ba ne sai kotu ta tabbatar. Shima wakilin kungiyar ruhani zandibo chief chukwuemeka ezefe ya koka da cewa bayan zaman jira na sa'o'i a kotu ba sa dan nasa a ido ba Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga baba da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki. Amurka tana ƙara kai hare-hare ta sama a ƙoƙarin taimakawa rundunar tsaron Afghanistan a cikin kwanakin nan. Kana ashiri muke bu ci gaba da bada taimako mai yawa a makonni masu zuwa idan Taliban ta ci gaba da hare-harenta. In ji babban janar sojan ruwan Amurka Kenneth McKenzie yana faɗa a wani taron manema labarai a birnin Kabul. mackenzie da ke jagorantar rundunar amurka a yankin ciki har da kasar afghanistan ya ki ba da karin bayani akan ko amurka za ta ci gaba da kai farmaki ta sama bayan ta gama kwashe sojojinta a ranar 31 ga watan agusta a ƙarshe ƙasar saliyo ta shirya tsabta zama ƙasa ta 23 a nahiyar afirka da za ta daina hukuncin kisa ga masu aikata manyan laifuka 'yan majalisar kasar da ke afirka ta yamma sun kada kuri'ar bai daya a kan dakatar da dokar kisa kana a maye gurbinta da zaman rai da rai a gidan kaso ko kuma akalla shekaru talatin ga waɗanda suka aikata laifukan kisa ko kuma cin amanar ƙasa kana za a baiwa alkalai ƙarin damar zartar da hukunci ƙasar saliyo ba ta zartar da hukuncin kisa ba tun cikin shekarar 1998 lokacin da aka yankewa wasu sojoji hukuncin kisa ta harbi wanda suka yi yunkurin haɓarar da gwamnati a wancan lokacin kasar tana tsaka da zub da jini a wani yakin basasa da aka fara tun shekarar 1991 zuwa shekarar 2002 amma tun wancan lokacin mutane da dama ne aka yanke musu hukuncin rai da rai a gidan yari ana sa ran shugaban kasar mada biyu zai rataba hannu akan kudirin ya zama doka. A gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma mu leka jamhuriyar Benin inda yau aka shirya gabatar da Sunday Egahu a kotu bisa zargin keta dokar kasar. Wakilin mu a birnin Lagos Babangida Jibrin ya yi hira da Alhaji Yusuf Mai Daji da aka fi sani da Dan Kwambo shugaban matasan Kwatano kan wannan batun ga bayanin nasa. Shi dai ni na sani kan son sanda iboho an kama shi ne ya zo zai yi ketara da shi da matan shi eh, airport an rike shi zamar kasan bini suna tuguman shi da samun passport ɗin bini shi kuma ba ɗan bini ba daga nan ya fuskanci shari'a aka kai shi gidan yari aka rufe amma yau ne za a kai shi kotu a yi shari'ansa kasan benin suna tuhuman shi yayin ya samu fasfot din kasan jamhuriyar benin to benin republic kan wannan abun za su mai shari'a daidai da ka'idan wannan shari'a da an kama ka da fasfot eh, da yake ba taka ba a ya yanke mishi hukunci ma na zaman gidan kurkuku sama da shekara arba'in ma da wani abu a ka'ida amma dan in civilian ne shekara hudu zai a kurkuku ya wuce amma tun da an ta'adda ne zai kasance mana gidan kurkuku ma shekara da shekaru to amma kasu mu dai a yanda mu muke so ma mu dai mazanan kwatano zaman lafiya muke so Najeriya da Benin duk su daya. in bene ta samu matsala najeriya ta samu matsala in najeriya ta samu bene ma ta samu don kwanakin bayan suka yan ta'adda da suka gudu suka shiga najeriya najeriya sun kamo su sun miƙo ma shugaban kasa patrice talon shugaban kasan benin to ina kyautata zance cewa da inda aka bi ka'ida ko kuma najeriya ta ce tana son a tura musu a turan shi wannan dole ne bene ta tura musu shi jirgin can ya bayani a kasan najeriya abu da muka sani da yake nan game da wannan yin bayani yau ne za a shari'a muna so a gama shari'a mu ji me aka yanke tunda yan ingilishi na cewa wait and see to kamar shi yana da magoya bayani a nan jamhuriyar benin bai da wani magoya baya a jamhuriyar benin ana dai kira ne ne eh, su yarabawa ne suna ta kira suna son su sa kuɗi a wani abu a sake shi amma an bene gwamnan romo an bene ai ba mu ba yan ta'adda ba ne yana nan dai nan goni ana ta rubutawa muna ta gani cikin social media ana ta ihu ana ba wai gashi lokacin da aka kama shi zai je kurkuku shuru ne ma a bene ba wani abu ba ma san waye ba yana da hannu hukuma mu da muke dai labarin muna jin information ne muka san eh a ga wannan mutumin da ake nema amma duk bai nema in ka tambayi wani wannan labarin ma bai sani ba shugaban matasan kwatano Alhaji Yusuf Mai Daji a hirarsu da wakilinmu Babangida Jibril. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga suka hallaka mutane sama da goma a yammacin jiya Lahadi a gundumar Bani Bangu ta jihar Tilabere. Wakilin Musulmin Muni Barma na dauke da ƙarin bayani. Lamarin ya faru ne a ƙauyen Wuye da ke a tazarar kilomita tara ta bangaren kudu maso gabacin garin Bani Bango, inda 'yan bindigar da suka zo a kan babura suka buɗe wuta a kan wasu fararen kular da suka tarar suna tsakar aiki a gonaki. Nodin noise votai dinka dubbare kan go farera gi garno farera gi halanda ba. Gwarwakin dihin muryar magajin garin bani bangu umaru bobo kenan cikin harshen zabarmanci yana sanar da wasu makusantansa faruwar wani mummunan al'amari cikin yanayin damuwa yana cewa ina sanar da kucewa har cikin gonaki 'yan bindiga suka kai hari inda suka karkashe mutum goma sha biyu a wuye cikinsu har da mace guda sannan suka wuce zuwa ƙauyen daraidai inda a nan suka halaka wasu mutane biyu da ke kan amalanke a kan hanyar su ta zuwa neman ciyawar busashe wato mutum goma sha hudu a kashe mana a wannan la'asariya muna fatan Allah ya ji kansu. Kilometer yagga bani. Wannan ba shi ne ba karan farko da 'yan bindiga ke kai hari a kan fararen hula a gundumar Bani Bango. To amma a yadda abin ya ritsa da manoma a gonakinsu ya sa wasu ke kallon abin da wata fuska ta daban. In ji wani mazaunin yankin Tilaberi da ya bukaci a ɓoye sunansa saboda dalilan tsaro. Kamar suna su ba mutane tsoro da a gudu a bar wurin. Tunda manomi dai da zaka hito da jin noma na yana neman abinci in aka zaka aka kashe kamar a ba gawa kashi na da mai rai ji tsoro sai nan yanke a bar noma mutanen su tashi su bar noma yin wata adabi mutane jami'an tsaro suna bayan sansu sun kwarara suna bayan sansu kuma muna da Allah ya ba su nasara su samu su kan same su matsalar tsaro a yankin tilaberi wani abu ne da ke da matukar sarkakiya sakamakon yadda 'yan ta'adda suka yi nasarar samun haɗin kan wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin jama'ar da ke zaune a wannan yanki yayin da bayanai ke nunin wasu na fakewa da daɗaɗɗiyar gabar da ke tsakanin ƙabilu don tafka ta'asa da sunan ta'addanci masana sun ce matakin sojan da gwamnatin nijar ta kara tsaurarawa a 'yan watannin nan ya sa 'yan bindigar karkatar da ayyukansu zuwa salon kisan fararen hular da basu ji ba basu gani ba yayin da wasu rahotanni ke nunin rashin ganin kanta a fagen daga ya sa wasu mayakan jihadi fara mika makamai a yankin na tilaberi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gada malam sule Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 sai kuma kilo talata a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a wannan la'asariyar taku, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu fara duba wani yunkuri da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi na ganin an kawo daidaito a tsakanin masu kwalin karatu na matakin digiri da suka kammala a makarantun jami'o'i da masu shaidar karatu ta HND da suka kammala a makarantun kwalejin fasaha. Sannan kowa ne cewar akan nuna wariya a duk ɓangarorin ayyuka. da damarmakin ƙaro karatu a tsakanin masu ɗauke da waɗannan shaidun. Wakilin muryar Amurka a Majalisar Ƙasa, Madina Dauda, ta yi muna nazarin wannan dokar da ta kwashe fiye da shekaru ashirin a Majalisar Ƙasar, kamun a bana ta samu tsallake rijiya da baya. Majalisar Dattawan Najeriya ta zartar da doka da ke kawar da takaddama tsakanin takardar shaidar babbar disloma ta ƙasa wato HND daga makarantar kimiyya da fasaha da waɗanda ke da shaidar karatun jami'a wato digiri. Shugaban kwamitin Majalisar Dattawa kan manyan makarantu TED Fund Ahmad Babba Kaita ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske akan dokar da kuma abubuwan da suka wakana kafin a zartar da dokar. Ƙarin bayanin shine muna so ne mu cike wannan gurbi ko kuma mu tabbatar da cewa a yadda ake masu digiri adalci to masu haya national diploma kai har ma da ond za a yi musu irin wannan adalcin saboda ana samun bambanci na maganar wurin ɗauka aiki maganar ƙara girma maganar 'yan kuɗin da ake bada na haƙƙi na ma'aikata duk waɗannan abubuwan an samu bambance-bambance kansu saboda haka muka ga cewa ya kamata dai wannan ninth assembly din muyi kokari duk yadda za mu mai fasin wannan bil din dan tsohon bil ne wurin shekarar shi za ta kai ashirin a nan gida saboda eh, wanda suka yi karatun hnd da ond suna jin baya daɗi yadda ake bambanta su da su da sauran uwansu masu digiri distinguished senator babba kaita daga ra'ayoyin da kuka tattara wannan za a iya cewa sun wakilci ra'ayoyin 'yan najeriya kenan kwarai da gaske saboda ni na yi saurari jin ra'ayoyin jama'a kan wannan ƙudurin da aka lallai ya samu kyakkyawan goyon baya ta ko'ina wuri ɗaya kawai muka samu ɗan koke shine ministry of establishment inda ta nemi ta nuna cewa ita kamar ta hiso a tsarin yadda yake to amma banda ita duk a wanda ya zo wurin wannan sauraron abin da ya ba da goyon baya domin ya kasance an mai da kowane daidai bai daya kuma za su rika taya da irin mukamai daya da albashi da abin takaici nan shine su masu ya canji yawancinsu ana koya musu aikin sana'o'i ne tun daga aji kuma lokacin da suke wannan kokarin koyon wannan ilimi wanda suka dauka ana tura su su je su rika yin sha a aikace abinda bature yake ce practical experience to lokacin da za su hito aiki sun zama suna cikin shiri na da an ɗora sakatariya mai hnd ta san aikinta da an ɗora industrial eh, chemist a cikin uh, ma'aikata ta uh, yin atamwa ko abin nan dandana haka wanda ya ko aikin magani ko likita za ka ga cewa an da ya zo zai iya zama suna tahowa da ƙwararru to kuma abun ciwo a nan shine yanzu ba mu iya ba duk wanda ya hito da takardar digiri ko hnd aiki gwamnati ba ta iya so waɗannan wanda suka hau irin waɗannan karatun su ne za su yi ma ƙasa hidima nan take a wasu waɗansu su buɗe kamfanoni su fara sana'a suna ba da haraji da sauran irin waɗannan abubuwan to kuma waɗannan ɗin su ne kuma ake ƙasƙantar da su a ƙasashen da suka ci gaba wanda ya hito yana da abin da ake ce sana'a trade a hannun shi ya yi wanda ya je karatun kowane irin karatu ka zo in ba za ka iya aikatawa ka morar da jama'a ka mori kanka ka samu abin nan ba amma najeriya sai kasance aka akasin haka ake samu to saboda haka muka gaskiya wannan abun ya yi yawa kuma bambancin yana da yawa sai a zo sai ga an dauki dan digiri an bashi dubu dari da hamsin an dauki dan hnd an bashi dubu saba'in ko dubu tamanin kuma duk digiri duk babban iyakar babban abin za su iya karanta kenan kawai suna ne ya bambanta to saboda jin korahe-korahen 'yan najeriya da su makarantun da ma manyan mutane wanda suka yi hnd din don lokacin da muke sauraron kukan abin mamaki shine hadda manya-manya a cikin ministry of education wanda suka yi hnd da sauransu sun zo sun koka akan cewa lallai suna so wannan kudurin ya samu shiga to muka ga gaskiya yi ma 'yan najeriya ne adalci na ce insha Allah cikin wannan tenuwa ta in Allah su da za a yi kuma yawan ayin fasin din shi bai yanzu da wannan zartar da kuduri na doka za a iya cewa an kawar da bambancin kenan eh to ba iya cewa haka domin yawanci in aka yi kuduri ya kai ya zama doka to zai tafi ne bangaren zartaswa kuma in ya je can ma kayan ya je wurin shugaban kasa sai ya ɗauki lokaci dalili akan ɗauke shi a kai shi ofishin shari'a a ga cewa ita wannan dokar da aka yi ba ta karo da wata shari'a ko kuma ba ta karo da wani abin da tanaji da constitution ya yi to in ya wuce wannan to za a kai fada shugaban kasa to kuma ina da kyakkyawan zaton cewa insha Allah in ya je da shugaban kasa za a asantin din shi to baya ga matakin tarayya za a iya cewa wannan dokar za ta yi aiki kenan a matakin jihohi kenan? Ai, in ta zama doka ta ƙasa ta zama an gyara an yi ma constitution ɗin kwaskwarima ta zama doka ai kowa dole ne ba wani wanda ba zai bi wannan dokar ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita muna sauti julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. ce hakika ci gaba da rike ɗaliban ta gina bayan sun karɓi kuɗin fansa har naira miliyan hamsin da masu garkuwa da su ke yi abin sosa zuciya ne saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar tamo ta yi duk wani mai yiwuwa domin ceto waɗannan ɗalibai tunda dai rayuwa babu gagararre sai wanda aka kyale ra'ayi na gaba sako ne na haɗin gwiwa daga kabiru abubakar bulayaki da baffa haruna bajuga kuku cewa kuke muna taya iyaye da dangin wasu ɗaliban makarantar Bethel Baptist ta jihar Kaduna guda 28 da 'yan bindiga suka saki. Bayan sun yi garkuwa da su suka kubuta daga hannun nasu muna fata sannan a hankali Allah ya kubutar da sauran ɗaliban da ma duk waɗanda aka yi garkuwa da su don su dawo cikin iyalansu. sai kuma ra'ayin Muhammad Ahmed Usman tun tungan makeri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa. Kuko cewa kuka a gaskiya muna jajintawa wa iyayen yaran makarantar Islamiyyar Salisu Tanko da ke garin Tegina. ta yadda kuka biya naira miliyan hamsin ga 'yan bindiga ba tare da saka muku yara ba sannan muna tur da allah wadai da yadda gwamnatin jihar niger take yin ko in kula da ceto yaran makarantar Allah ka dawo mana da waɗannan yara da sauran waɗanda suke hannun 'yan ta'adda amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Umar ba Gashuwa ka ce ya Allah ka kubutar da waɗannan ɗaliban 'yan makarantar Islamiyya Neja Najeriya da 'yan bindiga suka sace cikin kwanciyar hankali da lumana. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baban gida mamman bande. kai ko cewa kake muna jajantawa al'ummar da ambaliyar ruwa ta raba su da gidajensu a jihar borno muna roƙon allah ya kare gaba to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali samun rika karantowa Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai. A takaice da sanyin safiyar yau litinin sojojin tunisia suka hana shugaban majalisar dokokin kasar shiga cikin gidan majalisa sa'o'i bayan da shugaba kai sa'id ya sanar da koren firaminista kana ya dakatar da majalisar dokokin tsawon kwanaki talatin sayidi ya ce wannan mataki martani ne ga taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma lalacewar harkokin siyasa. Kano ya ƙara da cewa dokokin ƙasa ne suka bashi hurumin ɗaukar wannan matakin. Rashid Ganuci shi ne kakakin majalisar dokokin kuma shugaban jam'iyyar Inada. Ya kira matakin na shugabar ƙasa da juyin mulki. Kano ya ce majalisa za ta ci gaba da aikinta. Yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden yana amsar bakoncin Firaministan Iraki Mustapha al a fadarsa ta White House. Ganawar da ake sa ran zata mai da hankali akan makomar sojojin Amurka a Iraki. Amurka tana da kimanin sojoji 2,500 a Iraki a matsayin wani bangaren aikin haɗin gwiwa a jagorancin Amurkan a yaƙi da ƙungiyar IS da aka fara tun cikin shekarar 2014. A ƙarshe, babban likitan cututtuka masu yaduwa amurka dr anthony fauci ya ce amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da inda ake samun kamuwa da covid-19 da yake tattaunawa da shirin cnn na state of the union a jiya lahadi fauci ya ce kashi 50 cikin 100 na al'ummar ƙasar ba a musu rigakafi ba wannan babbar matsala ce kalaman da fauci na zuwa ne yayin da ake kara samun kamuwa da coronavirus dangane da yaduwar nau'in cutar ta delta da aka fara gano ta a india wadda ta mamaye yankin da mutane suka ki yin allurar rigakafin to masu saurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi agogon ghana lokacin da za mu kawo muku labaran wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni. Za ku kuma iya yin tsokaci a kan waɗannan batutuwa. za ku kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma julie gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma can zuwa karfe tara da rabi ku je mu da wani sabon shirin da alheri.